Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma mune wa 'yan Najeriya barka da zagayowar ranar samun 'yancin kai karo na 61. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau ɗaya ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanun labarai. Jalisar wakilai da ta dattawa a Amurka sun kada kuri'a da yammacin jiya Alhamis ta goyon bayan dokar cike kifin kuɗi don ci gaba da samar da kuɗaɗen ayyukan gwamnati har zuwa ranar uku ga watan Disamba. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa jiya Alhamis bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an hukumar ba da agaji ta Majalisar Dinkin Duniya bakwai da suke aiki a kasar. An saki wasu iyalai 'yan ƙasar Iraki sama da ɗari daga sansanin 'yan gudun hijira da ke ɗauke da dubban mutane ciki har da iyalan mayakan kungiyar IS a arewa maso gabashin ƙasar Siriya. labaran kenan. Da yake yau take ranar da Najeriya take cika shekaru 61 da samun 'yancin kai. Yau rahotanninmu za su ta'allaka ne kan wannan rana ta ɗaya ga watan Oktoba. To ko menene sakon Amurka ga Najeriya game da ranar ta yau? Jakadiyar Amurka a Najeriya, Mary Beth, wacce ta isar da wannan sako, ta ce Amurka na jinjina ga irin kyakkyawan shugabanci da Najeriya ke baiwa tsarin demokradiyya musamman ga kasashen Afirka ta yamma. sannan za a ji waiwaye maganin mantuwa game da ranar ta yau. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Za kuma a ji nasihar Juma'a. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka sun kada ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis ta goyon bayan dokar cike giɓin kuɗi don ci gaba da samar da kuɗaɗen ayyukan gwamnati har zuwa ranar uku ga watan Disamba don kaucewa rufe ayyukan gwamnati a tsakar daren jiya Alhamis sanatoci 65 suka kada ƙuri'a amincewa yayin da 35 suka kada ta kin amincewa bayan haka kuma sai 'yan majalisar wakilai 254 suka goyi baya 175 kuma suka ki goyon baya Kudurin yanzu haka yana kan hanyar zuwa fadar white house saboda shugaba joe biden ya saka hannu Kudurin dokar zai ci gaba da samar da kudade yadda yake yanzu a sassan hukumomin gwamnati har ila yau ya hada da dala biliyan 28.6 ga joyi da ke fama da mahaukaciyar guguwa da kuma wutar daji ta lalata da dala biliyan 6.3 don taimakawa kaurar 'yan gudun hijira afghanistan zuwa amurka bayan da washington ta kawo karshen yakin shekaru 20 a kasar afghanistan a watan da ya gabata batun kaucewa rufe gwamnati ne kadai ajandar da aka gabatar ga majalisar wadda ayyuka da yawa ke gabanta Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa jiya Alhamis bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya bakwai da suke aiki a ƙasar. Antonio Guterres ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a ƙasar Habasha Majalisar Ɗinkin Duniya tana raba kayayyakin agaji na ceton rai da suka haɗa da abinci da magani da ruwa da kayayyakin tsaftace muhalli ga mutane da suke tsananin bukata. ina da cikakken kwarin gwiwa cewa ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a habasha suna yin wannan aikin ya ce hukumar tana aiki tare da mahukuntan ƙasar habasha inda yake fatan cewa za a bar ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya da abin ya shafa su ci gaba da ayyukansu da ke da muhimmanci jami'an guda bakwai an ba su sawoyi saba'in da hudu da su fice daga habasha sun hada da mataimakin shugaban hukumar agaji na majalisar ɗinkin duniya da mataimaki mai kula da ayyukan jin kai da kuma wakilin hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef a wani saƙon twitter da ta wallafa ma'aikatar kula da harkokin ƙasashen waje ta ƙasar ta ce mutanen bakwai suna yin katsalandan a harkokin cikin gida na ƙasar labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc An saki wasu iyalai 'yan ƙasar Iraki sama da ɗari daga sansanin 'yan gudun hijira da ke ɗauke da dubban mutane ciki har da iyalan mayakan ƙungiyar IS a arewa maso gabashin ƙasar Siriya. Wani jami'in sansanin Alhol ya tabbatar wa da BOA cewa 'yan Iraki 487 daga iyalai 115 sun bar sansanin da yammacin ranar Laraba zuwa wani sansani a lardin Ninbe. Wannan shine karo na biyu da aka saki 'yan Iraki a wannan shekarar daga sansanin. a watan mayun da ya gabata 'yan iraki 381 da suka hada da iyalai 95 sun bar alhol kuma an mai da su zuwa iraki an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to kamar yadda aka ji ko aka sani yau najeriya ke cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka don haka za a ji rahoto na musamman amma kafin a ji rahoto na musamman ɗin kan wannan rana bari mu fara da saƙon amurka ga najeriya wadda ta bayyana da uwa maba da mama a fannoni daban-daban a nahiyar afirka hassan mai na kaina gare ka da take mika saƙon taya murna bisa cika shekaru 61 da samun yancin kai ga najeriya amurka ta ce tana matuƙar farin ciki bisa irin ɗasawar da ke tsakaninta da najeriya wacce ta kira jagora a siyasa da tattalin arziki a nahiyar afirka jakadiyar amurka a nigeria mary beth wacce ta isar da wannan sako ta ce amurka na jinjina ga irin kyakkyawan shugabanci da nigeria ke baiwa tsarin demokradiyya musamman ga kasashen afirka ta yamma ta ce najeriya ce kasa ta farko da ta fara yin tafin alatsi ne bisa juyin mulki da sojoji suka yi a kasar gini take kuma mutunta tsarin wa'adin shugabanci na shugaban kasa take kuma jajircewa akan hakan amurkan ta ce najeriya na tsayawa tsayin daka don marawa 'ya'yanta hazikai su kai ga babban matsayi a mataki irin na ƙasa da ƙasa irin da yadda ta yi wa cikwe ihe da ya ɗare kujerar mataimakin darakta janar na hukumar lafiya ta duniya amurka ta ce tana sane da irin damar 'yan najeriya dangane da kalubalen tsaro da tattalin arzikin da ke sa su zulumi a har kullum akan haka kasashen biyu na aiki tare don kawo ƙarshen waɗannan matsaloli musamman da yake amurkan na fifita tsaro cikin muradan da take baiwa fifiko a manufofinta na kasashen waje amurka ta ce tana tsane da irin hoɓɓasan da gwamnatin najeriya ke yi kan sha'anin tsaron a don haka nema take marawa najeriya to dai kuma ta ce mataki irin na karfin soja kadai ba zai iya zama maslahar wannan matsala ba amurkan ta ce na da kyakkyawan alakar aikin soji da ma na 'yan sanda da najeriya musamman a fannin shawarwari horo atisaye ilmantarwa tsarin aiki da ma kayan aikin da duka na kunshe cikin yarjejeniyar saidawa najeriya manyan jiragen yakin nan na zamani a29 super tucano hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baballe da kashi na biyu na labaran duniya jiya alhamis ma'aikatar kwadago ta amurka ta ba da rahoton cewa waɗanda suka nemi tallafin rashin aikin yi karan farko ya ƙaru kaɗan a makon da ya gabata yayin da samfurin delta mai saurin yaduwa na coronavirus ke ci gaba da barna a cikin tattalin arziki mafi girma a duniya adadin marasa aikin yi dubu ɗari uku da sittin da biyu suka nemi tallafin wanda ya sama daga alkalman makon da ya gabata wanda shi ne mako na uku a jere da adadin yake yin sama karuwar da aka samu a makon da ya gabata ya yi hannun riga ga hasashen masana tattalin arziki waɗanda suka yi hasashen raguwar adadin har yanzu alkalman waɗanda suke nema na watan da ya gabata shine mafi karanci tun lokacin da cutar ta mamaye amurka a watan maris ɗin 2020 ko da yake sun kasance sama da matsakaici na 218 a 2019 hukumomin majalisar ɗinkin duniya da dama sun yi kira ga ƙasashen yankin amurka da su dakatar da korar 'yan haiti ba tare da fara tantance kara bukatunsu da kuma kiyaye muhimman haƙoƙin ɗan adam na 'yan haiti akan tafiya Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar kula da hijira ta duniya da Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce 'yan Haiti suna buƙatar samun ingantacciyar hanyar yin hijira ta yau da kullum. Hukumomin na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce kasashe a yankin Amurka suna buƙatar tsari na bai ɗaya don magance 'yanci rani. Yanzu kasar Sin tana kan gaba a duniya wajen kasuwanci tare da Afirka da kuma saka hannun jari kai tsaye a wasu bangarori na Asiya. Amma duk da haka wannan ci gaba cikin sauri na kasuwancinta da saka hannun jari a Latin Amurka har yanzu tana bayan Amurka ba tare da wata dama ta musanya ta ba. Masu sharhi sun ce yankin Latin Amurka ya sha bamban da sauran yankuna inda sin ta saka hannun jari saboda kariyar da take samu daga manufofin gwamnati tare da daɗaɗɗen tarihi na shigar tattalin arzikin amurka wanda ba a bayyane yake a wasu yankunan duniya ba cibiyar manufofin ci gaban duniya ta jami'ar boston ta faɗa a cikin wani bincike a farkon wannan shekarar bayanai sun nuna cewa sin ta zama abokiyar saka jari mai tasowa ga latin amurka amma da alama ba barazana ba ce ga masu saka hannun jari da suka daɗe a yankin. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda na musamman ne kan ranar ta yau da Najeriya ke cika shekaru 61 da samun 'yancin kai. nasir Adamu Ilhikaya gare ka. Turawan mulkin mallakan sun so mika wa Najeriya mulkin gabani alif da tara ɗari da sittin amma wasu dalilai da suka hada da hangen nesa na wasu shugabanni musamman marigayi sa'amadu Bello don samun damar yaye ɗalibai a manyan makarantun boko ya jawo jinkirtawa. Da tun a wancan lokaci ne karatu ya samu ta goma shi da yau dai sai iyaye sun tana da makodan kuɗi su samu 'ya'yansu su yi karatu a makarantun da ke da malamai da kayan aiki. Akasarin waɗanda suka yi gwagwarmayar karɓar 'yancin Najeriya sun riga mu gidan zahirin gaskiya wa ma ajalin tsufa ko ajalin kisan gilla kamar yadda ya fara a juyin mulkin farko da aka yi a ranar goma sha biyar ga watan fabrairun alif da ɗari tara da sittin da shida karkashin cukuma yanzu kaduna inda su sa amadu bello sa abubakar tafawa balewa ladoki akintola da sauransu suka bar doron duniya firayim minista sa abubakar tafawa balewa ya yi jawabi gaban zauren majalisar ɗinkin duniya mai nuna muradu da tasirin najeriya a nahiyar afirka political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. I wish to make our position plain beyond any matter of doubt as regards the African continent. We in Nigeria appreciate. son ambaci matsayin mu karara ba tare da wani abin shakku ba kan nahiyar Afirka. Mu al'ummar Najeriya muna son barka da damar da gajiyar da muke amfana da ita ta hanyar faɗin ƙasar mu da yawan al'ummar mu. Amma duk da haka san ba za mu yi wani mugun nufi ba ko ko ba za mu takurawa ko auka wata ƙasa ba. I shall treat every African territory big or small as our equal. Za mu yi hulɗa da kowace ƙasar nahiyar Afirka babba ce ko karama daidai wa daida da ƙasar mu. Don mun yi amana da cewa bisa da rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu. Can be maintained in our continent. tsohon shugaban mulkin soja janar yakubu gawan wanda ya ja ragama tsohon shekaru tara bayan ture gwamnatin soja ta farko ta goyi iransi kuma ya jagoranci yakin basasa ya ce mulkin soja suka yi amma suna sauraron shawara bayan da aka karbi mulki daga wuri na ina kamfala na kama an canza gwamnati saboda daunan kasa na karbi wannan lokaci na muna cikin eh, kayan soja ne duka abin da nake nika tambayi jama'a shawara su bani shawara da shauransu lokacin da babu zaben bambanci na kawai amma in ba ka ba shauran ayyuka na kan ji shawaran jama'a kusa an yi canjira tsakanin tsawon mulkin farar hula da soja a tsawon shekarun 61 inda farar hula ma ke neman wuce na soja dan dadewar wannan sabuwar jamhuriya daga alif da da tara casa'in tara. najeriya yanzu na fuskantar kalubalen yan awarin biyafara da kasar oduduwa da ke son shin su fice daga najeriya ne ko su ware daga arewa nasiru da ya murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru Kada a manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. shit, dude. majalisar ƙasa ta fara aiki a kan kasafin kuɗi na matsakaicin zangon da zai fara aiki daga baɗi. Sai dai tun wasu 'yan ƙasa suka fara tun kuɗa tambayar cewa me ke cikin wannan kasafin kuɗi. An ajiye naira akan ɗari hudu da goma ko da yake in ka je black market za ta kai ɗari biyar da sittin. Game da maganar ciwo curin bashi cikin kasafin kuɗin kuwa matsar jantare Najeriya jiran cike cewa za ta tabbatar da an bi komai bisa sharaɗi. Bashi ba haramu ba ne amma duk da haka ba kuma abun da za mu ci gaba da karɓan bashi har mun kai wannan debt servicing ma yana cinye kusan 80 bisa ɗari a cikin kudaden shigowa to ga wannan abun dubawa ne sai dai kuma duk da haka shugaban masu rinjaye na masar jan tare najeriya ya yi wani bayanin da ka iya sa gaban 'yan ƙasa ya faɗi cikin bashin din nan wanda ake ci yanzu da waɗanda aka ci canza da yawan su ba ma hawa da biyan su ba sai an zo sai bayan shekara biyu ko shekara uku wasu ma sai bayan shekaru ne za a fara biya tun bayan zanga-zangar rufe manya-manyan hanyoyi hanyoyin da suka ketaro ta jihar Naija wasu 'yan ƙasa suka ce shikenan direbobin manyan motoci sun nuna kifaɗi. Tuni ma dai ɗaya daga cikin 'yan masokilan na nigerian jihar Naija ya ce zai cicciɓi wannan magana ya tafi gaban majalisa don ya gaya wa duniya gaba gadi. Babu yadda za a ce an bada aikin naira biliyan goma ko biliyan ashirin alal misali sa'annan a zo ana biya ɗan kwangila miliyan ɗari da hamsin miliyan ɗari biyu ministocin nan zaɓe suke na ƙyan kwangilan da za su biya su su suke ja mana zagi. Ita kuwa ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya mai da martani ta yi ga ta ta na kudancin Najeriya game da maganar karɓar mulkin da suke ta faman kwaɗi. An ji gwamnonin kudu sun ce ya zama dole a koma da mulki a kudu. To wannan taro ta ce ba daidai ba ne bisa ka'idan dokar Najeriya. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da ke tafi cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Assalamu alaikum barkamu don lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin shirin manuniyan da ke kokarin kwakule dukkanin magudi. Shiri na talatin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da ke kokarin kwakulo bayanan gaskiyan da zai gaya wa 'yan kasa gaba gadi. Kokarin kwakulo bayanan gaba gadin kuma ya sa shirin manuniyan wannan mako zai faro shirin akan maganar kasafin kuɗi. Wani tuni 'yan majalisar da jan tarayyar Najeriya suka fara tattauna batun kasafin kuɗi na matsakaicin zangon da zai fara aiki daga baɗi. Har ma an ji ɗaya daga cikin shugaban 'yan jan tare Najeriya sanata Adamu Aleru na lekawa cikin kasafin kuɗin da ya ce a gaskiya kasafin na banana da faɗi. Na farko dai farashin mai an ajiye shi akan dala hamsin da bakwai ko da a halin yanzu mai din ana sai da shi a dala saba'in da hudu sannan kuma exchange rate an ajiye naira akan ɗari hudu da goma ko yake in ka je black market za ta kai ɗari biyar da sittin. Bayan wannan duk ƙoƙarin da gwamnati ke yi na farfado da tattalin arzikin kasar nan ba zai yiwu ba sai ya ɗauki ƙwaƙwaran matakai musamman masu noman shinkafa masara gyaɗa akwai fasakori da ake yi ana shigowa da shinkafa ana shigowa da masara so wannan yana gurgunta tattalin arzikin ƙasa da ake yi kuma ya zama kamar zagon ƙasa ga manomanmu so duk waɗannan abubuwa ɗin ya kamata gwamnati ta duba ta ɗauki matakai masu ƙarfi a ga cewa an kare dukiyar jama'a kuma da lafiya. Maganar makalkalewa kasashen waje domin kaftaro bashin da za a yi ayyukan ci gaba a Najeriya na cikin batutuwan da wasu 'yan ƙasa ke tafaman faman kauɗi. Sai dai tuni shugaban masu rinjaye na masar jan tarayyar Najeriya sanata Yahaya Abda Abubakar ya bulle na gaya wa duniya cewa dukkanin abin da Masar ke yi tana ƙoƙarin ganin tashin fuɗa sharaɗi. Ko da yake dai shugaban masu rinjaye jan tarayyar Najeriya ya ce duk da yake dai ba a fara biyan basukan da ake ciwa ƙasar nan ba amma akwai yiwuwar ƙasar za ta tsallake. take su Kudin da aka yi bajeti ba za su cika ba in ba a haɗa da wannan bashi da majalisa ta ji ce a ciwo ba. Amma majalisa ce a'a duk da mun yadda ku ciwo wannan bashi sai mun nuna mana project ba project project ba project project da inda za ku amsa bashi da ka'idodin bashi waye zai kashe su wani project kuma ina project ne shi ne da abin da aka ya kawo mana komi da komi to yanzu kaga ne yanzu muke so mun zo mun duba sai mu ba su dama su samu sai su an so kuɗin sai nan gaba kenan a ciwo wannan wannan sabo ne wannan shi kuma kuɗaɗen da za a zo a zauna a yi amfani da su ne wajen aiwatar da kasafin kuɗi na 2022 to amma abin da kuli ku yi la'akari da shi cikin bashin din nan wanda ake ci yanzu da yawan su ba ma hawa da biyan su ba sai an zo sai bayan shekara biyu ko shekara uku ko shekara hudu wata zan ma sai bayan shekaru ne za a fara biya amma waɗanda muka biya yanzu waɗanda an kace ne tun gwamnatocin farko. tuni dai maganar ciwo curin bashin ta sa sanata ali induma dirawa maganar da ya ce ya kamata a gane babu wata ƙasa da ce kuɗi sun ishe ta tana tumbuɗi amma dai komai bin sharaɗi wajen ciwo bashi abin a cikin zuciya akwai raɗaɗi. har lallai an kawo mana takardu daga fadar shugaban kasar kan neman bashi to ba cin bashi ba ne ba kyau bashin shin in ka ci bashin me za ka yi da shi in kuma ka ci bashin ya za ka biya saboda bashi ba haramu ba ne amma duk da haka ba kuma abun da za mu ci gaba da karɓan bashi har mun kai wannan yanayin da an ce debt service ma yana cinye kusan 80 bisa ɗari a cikin kudaden shigowa to ga wani abun dubawa ne to kyausa shine yanzu da an kawo mana sai mu duduba mu tattance mu ga anya wannan din yana da kyau in yana da kyau mu karba in ba kuma zai zama mana illa duk mu wakilan jama'a ne kuma mu ma yan najeriya ne sai mu ce a'a wannan gara karayi shi tun bayan toshe wasu manya-manyan hanyoyin da suka ketaro jihar Niger da aka ce matuka manya-manyan motoci ne suka fara yiwa mahukunta gargadi wasu 'yan kasan da ke amfani da wannan hanyoyi da aka rufe suka fara nuna wa duniya cewa abin da ya gaskiya ba daɗi. Sai dai duk da aka ɗama wakilan tare da ke wakiltar Sulaja ta da gurar a jihar Naija Onobul Abakar Lado Sulaja ya ce yana da wani abun faɗi. To magana ta gaskiya shine a nan ba za mu ce gwamnatin tarayya ba ta abin da ya kamata ba amma a halin gaskiya irin mara da muke ciki yanzu nan akwai ministoci da yawa da za mu ce wanda suke ma wannan gwamnatin zagon kasa. Zan kama misali mun san cewa an ce an ba da kwangilan wannan hanya amma ba da kwangila kawai ba shi bane babu yadda za a ce an bada kwangila amma ba bada kuɗi an kwangila ya aikin nan ba amma a halin gaskiya magana da gaskiya shine ministocin nan zaɓe suke na kyan kwangilar da za su biya su su suke ja mana zagi wannan aikin hanyar nan an bada shi tun 2016 babu yadda za a ce an bada aikin naira biliyan goma ko biliyan ashirin alal misali sa'annan a zo ana biya dan kwangila miliyan 150 miliyan 200 aiki me zai yi to saboda haka nan ni wannan mataki da direbobin suka dauka su ni daidai amma wasu na ganin kamar matakin zai durkusar da kasar gaba daya ai ba za ta durkusa murkushe ba in Allah ya so yarda kana da wata niyya ta gabatar da wannan matsala a majalisa insha Allah ta'ala in Allah ya so yarda sati mai zuwa za mu kira ga shugaban kasa ya kira ministan ayyukan Raji Fashola me ake game da wannan hanya tun bayan tattara taron tabbatarwa da 'yan arewacin Najeriya da gwamnonin kudanci suke cewa ya zama wajibi a kai mulki ya koma bangaren kudancin da suke ta faman zumuɗi. Al'ummar arewacin Najeriya da dama suka yi zugum suna jiran me gwamnonin arewan za su faɗi. A ƙarshe dai gwamnonin arewacin Gidajen da suka kira wani taro da sarakunan arewacin Najeriya sun ce a gaya wa takwarorinsu na kudancin Najeriya arewa na kallo idan ta biyu kada su dauka tana gyangyaɗi. Har ma gwamna Simon Lalon ɗin da ke shugabancin ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya na cewa maganar na cewa sai an koma da mulki kudancin Najeriya fa ta yi kama da wuce makaɗi. Dama wasu gwamnonin arewa faɗa sun ce ya kamata ta koma kudu. Amma kwanan nan an ji gwamnonin kudu sun ce ya zama dole a koma da mulki a kudu to wannan taro ta ce ba daidai ba ne bisa ka'idan dokar najeriya abunda doka ta faɗa na constitution na najeriya shine ta ce idan kana so ka zama shugaban kasa sai ka sami kuri'u wanda na rijaye doka fata ce za a tilasta wani ya je ya zaɓe inda yake so ba tuni ma dai wannan batu na barazanar hankali mulki zuwa kudancin najeriya ta sa mafasan baki irin su farfesa khalifa ali dukwa batun da ya ce a gaskiya maganar ba daɗi yana mai cewa irin wannan nacin nana ta magana guda ne kan sa ƙasa ta yi ta faman tangaɗi. A siyasance magana ce ta Koriya, a kyale kowace jam'iyya ta fidda wanda zai saya mata takara ko ina yake muddin yana da farin jini za a iya a zaɓe shi ko'ina Misali an taba yi a Abiola da Bashir Tofa duk ko'ina a arewacin nan har cikin Kano aka zabi Abiola. Saboda haka shi da kai tsaye a ce dole dole ne mulki ya fita daga kudancin sunansa yunkuri na tsari mulki shine juwon mulki ko an so ba a so ba a fada ba amma haka din ne nufin wannan abun. To duka duka kuma iyaka batutuwan da muka tattaro muku kenan daga bakunan masu abun faɗi. Kuma madadin dukkan wasu suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan zuba cikin manuniyar da wani lokaci. lokacin har ma ta kan cika ta yi tumbuɗi. Sai abokin aiki Mustapha Nasiru Batsarin da ya nemo mana ɗama sokilan tare na jan da ya ce zai tafi da wani batu gaban masa ya yi magana gaba gaɗi. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida ɗan watan Ikara yanzu kuma ga nasihar Juma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana Imam Muhammad Tukur Usman daga nan kasuwan shanu lobanta Abia State a nasihar mu na yau Juma'a za mu duba game da irin jarrabawan da muke ciki a wannan lokaci na daga bala'o'i da gasunan dai iri daban-daban wanda ke faruwa dalilan da ya sa Allah ke jarraba mu kamar yadda muke gani a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin gaya mana cikin alkur'ani wanda idan zunubai suka yawa to za mu jarrabe ku da wani abubuwa daga tawayan rayuka da tarayyar dukiya da rayuka da tawayan arziki da kuma tawayan 'ya'yan itatuwa. 'ya'yan itatuwa na shine ta hanyar da za a hana mutane ma'ana kamar likitoci masana kiwon lafiya cututtukan da za su samu mutane a cikar mutum ya ci kaza da kaza da kaza duk yana da ciki to abin da za a yi shine mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar neman gafaranta yawaita istighfari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gafara sai ya yi mana waɗannan masifu da muke ciki Allah maɗaukacin sarki ya yi mana sauƙi a rayuwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Jalisar wakilai da ta dattawa a Amurka sun kada ƙuri'a da yammacin jiya Alhamis ta goyon bayan dokar cike gibin kuɗi don ci gaba da samar da kuɗaɗen ayyukan gwamnati har zuwa ranar uku ga watan Disamba don kaucewa rufe ayyukan gwamnati a tsakar daren jiya Alhamis. Sanatoci 65 suka kada ƙuri'a amincewa yayin da 35 suka kada ta takin amincewa. Bayan haka kuma sai 'yan majalisar wakilai 254 suka goyi baya 175 kuma suka ki goyon baya. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kaduwarsa jiya Alhamis bayan da gwamnatin Habasha ta sanar da korar wasu manyan jami'an hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya bakwai da suke aiki a ƙasar. Antonio Guterres ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a ƙasar Habasha Majalisar Ɗinkin Duniya tana raba kayayyakin agaji na ceton rai da suka haɗa da abinci da magani da ruwa da kayayyakin tsaftace muhalli ga mutane da suke tsananin bukata. An saki wasu iyalai 'yan ƙasar Iraki sama da ɗari daga sansanin 'yan gudun hijira da ke ɗauke da dubban mutane ciki har da iyalan mayakan ƙungiyar IS a arewa maso gabashin ƙasar Siriya. Wani jami'in sansanin Alhol ya tabbatar wa da BOA cewa 'yan Iraki 487 daga iyalai 115 sun bar sansanin da yammacin ranar Laraba zuwa wani sansani a lardin Ninbe wannan shine karo na biyu da aka saki 'yan iraki a wannan shekarar daga sansanin a watan mayun da ya gabata 'yan iraki 381 da suka hada da iyalai 95 sun bar alhol kuma an maida su zuwa iraki To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi. Karfe takwas agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa shi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.